nauyi ka turo mu mu tafi he mutanen nan sun zo sun tarfa mu haba da Allah turo turo ita jiki ka turo yawwa ina akwai mai tafiya ne akwai mai tafiya ne nan haka ga munan turo ki sauri ka tura dalla can ka turo yawa rike mu rike mu rike mu ina za daidai laraba laraba laraba kamar mace iba na na wanda mu muke don a daidai sa wallahi daga nan wallahi hajiya tare muke ki hau ba mu da matsala Allah ki hau to kan fitawa fitawa fitawa ku hau sauri ku hau kin san me za a yi hajiya karfin wannan yaron ba zai iya turo mu da ke ba dan sauka ka tura yanzu za mu gafe ki ka dawo zo kai ciki kan ka faɗi in suka turo mu za mu je hajiya kai ki damu ai za mu kai ki insha Allah kai ku za ku daina turowa ku daina turowa eh. nawa za ki bayar zan ba ku ko nawa ne kuma je ni a'a ba mu ba mu kudin mu mun karba muke ba mu he mun karba mun karba muke tuki da ka ce bari in soke su saboda tsautsaye eh, an ba mu yawa ku duniya na ku mun ku turo ku turo mu tafi akwai wani fasinja karin fasinja ina da me zuwa ina masu zuwa ku ku turo yawa he he ina da masu zuwa laraba waye zai zo ke wahala ce mawaka zo suna turowa ne ye rami hajiya kin yi alwalla kin yi alwalla kin kin yi alwalla ki gaya mana to in kin yi alwalla yi ne hajiya he na na na hajiya ki ku turo mashin din ne hakkin stata ce hajiya daga mun je can je tani daga nan to kamar ya dauko mun miki kama da barayi gyara tax soba. za mu gyara soba. over eh, akwai alama bincike a ke bai bakin biya kudin ki ba akwai alama bincike Allah a ce dan sahu baya tafiya kuma mace ce a ciki kayi ya gumi suke kashe ni ni kam daɗi ka